بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا إن شاء الله تعالى إذا لتافيا نبذة مختصرة في تاريخ الألفاء الراشدين لتافنا بزاي إتيان إتيان صحابة وشكو ونه zuma na yi saje ta yan zai waliji zuma yan annabawa su kuja wani nga yi sayidu na abubakar tishiyan zai je su da su kuna nga malau da mini yan laka biyu ba jayo ga al'atka ya zada su su ku kin da yuga a siddiq na a shage yuga al'atka a mai ke yuga atik a mai ke yi ga sahibu rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba ta gauna kabin nan ainihin sunan sai abdullah na tulabi abubakar na to yi gaga da ya ta yanzu ya shi mitu ya ba darjo ya ba da su sokona ga yi umar ya gina khattabu so ci bi boyuyu umaru na jin halifanci ba kwayan ya guwa sayidina umar wajen ya guba ce tuta wuta ce tufa guwa ya sayidina sayidina abubakar da wani ya sayidina umar yi ya guwa sayidina usman ya guwa bai gube sayidina ali wani ya gusu didi so ci bi bayuya bai ne sayidina umar wa halifanci go na ijiradi ya guwa bai gutaina na hijira da ya gobe gute na wuce halifanci da haɓe na hijira da ya shibe gute na gole waji lissafi wa da ya guwa ba ku sai na humar suna yi baban waye alkhatab da ku e yi nga nufail nga makhatabu abdul uza umar nufail da ku ba ciwu da wani da ku e ta ciwu riba. daga bani adiyo egiyanka babu afetin yau a tsodda mini gwala gishi ya kurai shi cijo inda kwaya eh, nabi sallallahu alaihi wasallam inda kwaya sayiduna umar dangi bayan sayiduna umar da ake ba ganbe da kwayan Sayidu na umar don gibuwa ke ba gani biya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam iba zibo iban da kwayan tuwabaci da kwayan umar yin tuwabaci yi ga kaba ya giyan lo'ayi ya giyan lo'ayi a da ke ba don gibuwa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam iban da ko ya to abacin nan kin da nayi ga Sayyiduna abubakar to da ke ba gani bi annabi sallallahu alaihi wasallam iban da ko ya so an ce nayi ga murrana nayi ga murrana ibn qatan dole ga zashi ne ayo dole ya wuce ba wa fibbe ya wuce ba ka ga zafu jiji na wada agbabire aji a ga fake waje ko za mai ni je dana ko za fu je dana ko za shi je dana wato gwala gida da ba ke roshi na umaru udamin ya zamu ci kwayan kuraishi ci jau udamin ti shi jau udamin ti shi jau wato udamin ya ambasado yo gada ya kuraishi ci jau kan dore kun ga na gada abu ko bezajin do ci jina za kuwa tun ga musulunci wadda mini za kwayin shi cijo ajaji kuni a galibin abu hafsi abu hafs a mejin jin taki ibina e kuniya a yi kayan taki kayan takin gayi lakabe kuniya a gayi sunan doro na shagan abu ko umu ko ibunu ko bintu sunan doro dai na ga cabe kalmar na ji na yi ga kuniya baba yawa ne na yawa ne egi ba giwa ne egin zagiwa ne to abu hafsi a carejin kuniya yau lakabi wuce alfaruk annabi sallallahu alaihi wasallam a carejin lakabi bai kiyo alfaruk yau kin donin jin sayiduna abubakar lakabi bai a siddiqina wulida ba da amil fil aga wage ya kica masayiduna umaru waga zumana kafiri ji fakun ga abin masalacin kaba din citu da gbajina zumana faruwa wuce jin gudi ya gobe gutaina a caga ma sayiduna umaru ga wani ya bakwai ya wuce waga ma nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na kafiri ji fakun ga abin kaba dinan dole ga annabi giwu na guci tsakaniya ya gobe guta ya da kuma gi sayidu na abubakar na guci ya ya guba tutu ya guba amma ga wani su kutsa gaba na ifo ikayin darja ikayin darja ikayin wale za su mawaya kan doci wale su mawaya kuma bai shaki ya eh, bai ga lokaci na sayi na umar lalo musulunci a nawa na shadida na lal musulmin wadda na baya ce zandoro na ga musulunci wani jana wai yi ba ba sarawai wadda ala wun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi muhammadu addu'a baya da na umar bil hidaya ga su ba fa aslama addu'a biya agoti wa da na umar alo musulunci a ga ya kicin walo musulunci wa ganna nabi cawazun gudu ya gutsu aina na sokoto na bitu ga wadda ya gutsu a ina kan ga ci gaga wulo musulunci allahu akbar na ga yau gwaga izaji lo musulunci shi zo sarawai kafi zina kafi umar nan amma mu biya fi alifa baci zumayen saidu na abubakar na yawuwa ga ciwon su kuma ji wulauta zai ga bauna ga musulunci da yayo ga mabe shitiya musulmi jeji na adada ji tsakaniya dubu dari ce tu goma sha a to 1,114,000 adadin sahaba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam e ba ga kwakwaro mun jiga adada tun dubu dari ce tu goma sha hudu 114,000 wannan lo musulunci na bi cawazun da ya gutu a ina un gabe shi tew na ga yiwu gwacin su ko zalika fadlullah yutihi ma a bauna. mun ji gawa na kayi bena a zabauna waji wuta kin do na nabi muhammadu ga zo bayan tuci jawun gama cin wuta ta bona kin do na duna umaru lo musulunci lo na dana ebona tun nula musulunci na wafe kpayin ciwo ya musulunci e ji dabu ya jiya musulmi ja a fe soso annabi muhammadu fe soso zai ji jin imani biyu na fe soso amma tun nula musulunci na ga ake filli ake filli andoru za ku tiwe fi be mulati utuwa ba ji na mugawa mugawa so ko lafe zai musulunci da ciwon gani bai yi na e ibina ta ci za wangi jawa jade zahirin na shi na kafi ba fayin gani na e ibina ya waga ya lai gani da bayani ba ya ga ga da bayani wajen jen ya gani ya maga ke ya ga na bayani ya gani bugu ta ci za su kwadi ta zahiri na shi emin dondo efun dondo ya e dondo sai umar ya na su kujin kagwai na tawangiye yabo ndiye do wa kana musulmi almuslimin ufel lagu musulmi muslimiji wa yashtadda alai wa yashtaddu alai ji tsanani ba har tuko sayi da ya sayi da ya gin dagi wuna na damini ya zaguna nabi abu shara belulu aljanna na da ya ge zaid sa'd wa a damini zaguwa kwanan na zaidu na wugai e baye giye na na fatima zagi eh, na na saidu na umar e eh, ga fatima saidu na umar di e giye zagi ga fatima to wato gaga itin saidu na umar etiya sanani bo nude tula lo musulunci ana e bona to ye giye zagi na fe wuka shi e na ala mutsa musulunci gwana fe ya yi giuka shi na ga fatima na bogo ya zagaye yi baba wacce ga adini oyi na a hakuri ji ujiwo mutum ga bai shi zobe tun na yaso wa bidde kaunatun na gawaye goro gala ya lasa mai ayo musamman ya jahili uzuri iza ta tira tibo ce jiboji na goya na bai bawa ya ti sha ne adini a hakuri ji biyu wuye giu e baya giu ma a ciga tuko bana sa'idin na nayi bagin zagi una ci gin dagi una sayyidina umar biyu fafon doci upacici ina e tsalla wace ga musulunci yawa jona goma to ga yi mije lolobe bai ye giun zagi na mitu ziyo a mitu ba ngama lo ya ye giun zagi ka shi ina e la uce ji musulunci nan Allahu akbar e bodi ka musulunci naji ngu fa sa'idu cicho amma so ci ga sauki lafe zuma ya al'amari sai duna umar biya dabu lokacin ugo musulunci na har tuku banan zagi na ga umma abdullahi na egiyan hasma egiyan abu hasma un fe gan na damini zai ji jin ijirayen farko lokin ya basha na ga lokaci na ya tela lokin ya basha na amiru lo bukatan da ci waji amiru ci gube sayidu na umari har sayidina umar sayidina umar gubi na wafi sayidina umar wani tatiyan ekpayin shirku ga musulunci kanga nga yi fele masiba je fe lagun ji tsoyi ka ka yi de tsanani ti ibo mu ce gabi ayi ga bayelo ya umar abdullahi bayelo zagin na ga igashi ya bayi ba gagan bayi ba gagan kafir ya zan yi fe iga tinye busa kudu jin zubu ya yi sai na umar fe gani bayan zagin ne na ji tiya ga maka ga makayana ga sahiba kuma Allah so ba famba gani bayan zagin na ga wuli alamai sauki bai bai sai duna umari ne ganna no ga gan biya ina amma pamba be ganna no ga ne gban wani be ji tiyana ya wa tiya kin ya maka wala amiru jina na umar zagin na jife yu labar ga na umar ya ladare an ni mi gungayya be atiyore an ni mo ga be bogo miliye gbanyen biyo amma to sun yayi biya wucin amiru fe gabe yin zagin nan gawai lele ga umar abu yalo musulunci zagin nan ga eh mu da yi boji na wuji bayi na ah, zai dit tsanani le mu ci ato aduwa na baye tiya eji ne wa ya nan ga ta ga canji da mu canjewa goga allo Allahu akbar ki amiru ga mu ga mu da yi sayyiduna umar nan wuce da nan za mu ci alo musulunci wato lo musulunci a fe tatagiyar khattab na babu na gano musulunci bai zo ki amiru ya gan nole wato ta gan lo musulunci biyan wuce mutu ya ga sai da na umar ga e musulunci zagin na maga ede na be bai bojin wuce bai yi rana mai ji fata ga lo musulunci a sa tunani ma nan zagin na ji tisha ni ubanan wata egan zagin nata ibuna nabi kun kyaba febba su kwa duwa kindo na abdullahi gi na umar gana nga nabi sallallahu alaihi wasallam febba ga a a'izzal islam bi ahabbi azaini rajulaini ilayk so ko a musuluncin wace yayi be zai ga wagajin ya dabe yi ga wagadde boye ya ga mini zabagi guba na wani wagai abu jali gani bai umar ya hatta khattabi zagu ba na zaku shahidan makabo a'a amma zai basu ko gami ni zagu ba na wani ziyo umar so ci ma umaru tsa addu'a nabi muhammadu hagu tubo sallallahu alaihi wasallam sayyiduna umar hagu musulunci a musulunci goye bakin da nan zagin na taife lena ga sayyiduna umar hagu musulunci go ezo bayan te farko ya e zai jife tela lokin ya ba nan ga wadda ijira farko gada wani na sahaba jife jina amma na bitin ya bayan ijira wuce ba ga musulunci hadde ciwo masalaci ka bo sallafe jina musulmi ja amma tun da saidu na umar lo musulunci na a feji sallafe masalaci ka bo mushirikin doro ya e bawa ibn ngole annabi hadda ka ba ga wai daji sallah hatta elwera ku? rakun yi wani magina ya luku biya ce ga nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam e ti da bayi ba obe ya gba wato e. ga nabi ya zo wani dabu alamar wani ayin na jibi nabi muhammadu ya ne amma tun da sayidu na umar ga musulunci na zan doye bawa a cajin wala kan ci ba kagbo da nan egba mana nan sun da zandawa shaja'a da biyu boldness jinsu mai zandawa kagwana kan kwace wani nan amma ga wani ga kawo boka abu wa da tuna fondoci wa da su mako mm. eh kan doci a izafe fe mamiya mu gaje fitina wula te kuwa ga saidu na umar wu gan yu yi ne musun da zan doye na da wani mu ga ga ke ila titwa mm e kagwana kan kwace na jin wuna mm. Allahu akubar abdullahi ya ge mas'ud sahaba wuci kwanna to cube bayuyu ga mazilna a izzata munzo aslama umar yi fa yi ku kya ba ya ti ciwo ba yi musulmi ji tun na sa'idu na umar ga musulunci na e bale yebe yi fe ya baya fe so zale ama na wuci da bobiya ga mala ga ga zai ka musulunci wani latu zandoru miya musulunci goyi ne ga ji ne ji zumana fe soso fidarul arkama wani annabi bai zai ji imani biyu na fesoso amma tun na umaru la musulunci na musulmi ya ke fili ga mai zai be ijira jinshi lo madina mu ya miya ni umaru ga madina ya za ku ciwe no ciwo gumi zuma ya kwankoro hmm. eh bagi <laughs> bagi ba bagi wa ku ciwe mu ya miya kinye maka amma zai ji fe jijira kwata na fesoso ne zando aja pavo patia ebo zaji be ache gwama ama bambe wi bambe abdullahi gi masudi ke ga nga akika ifeji rayuwa fi maka wa ma nastati'u an nusalli bil bait yiji sallahu masallaci ka babani musulmiji hatta aslama umar sai na umar lo musulunci na falamma aslama umar qatalahum hatta tarakuna tun na umaru lo musulunci na wuje jawabe kun biyanwe har a tsayi lugwa wato ga bai wa da rikici tuna ga gume za rikici sai da wasu zuma wa ga wani da rikici wani da rikici wula gume zai da rikici guna Kashe wa da shi zuma no wato ga rikici wasu ya tido buta kin do ne budata ti ojo da ga kafiri jiba lugwa re ba jin tubi ayi na a caga sahaba wuce kowanne ke gabi abdullahi bin masud ga inna islamahu kana nasran musulunci na umaru gwana wafe kiyo wafe zumatu wafe wuce yayi musulmi shi allahu akbar sayyiduna umar ibebe bayani ga kuni yi abu has ejuta wuta kibe alfaruki ga izai la'irite daga mana gande da gaskiya na sunan nu e yuga khantama egin hashim sunan nu da wani Allah akbar sunan nu da wani sayyiduna umar go musulunci na darul arkam gulo ni bai sahaba je ya kafina darul arkam bunu abil arkam ba gulo tida ya labarai ya tiyan walo musulunci allahu akbar yi wa gana na umar ga fana wajin ijira na gaman arada an taskalahu ummuhu falyalqani wara azal wad falam yajsur ahadun ala tiba'ihi ga zandoro na gaiwa gan wucin wana wucin gun zuma ya kwankwaron nan wadai gaiwa ga walawaje kun shagumi zuma kwankoro no allahu akbar a gadi zai lati shi wunare mutum yi mutum ya lami lafiya e da wani gan da hukunci ba ni wagai wagan na wuce wubo shagumi zuma kwankoro no gawa kami zada allahu akbar su kube bayu ya sahaba wuce kunna annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai tiyan shani umaru etiyan fallane sokojin yuna annabi ga zai nafsi biyadihi ya wa umar mi shi kuti gan na rayu muhammadu da gubana ka shaitanu salikan fajjan katun illa salaka gaira fajik shaitan ikuna umaru ga tatiu bai da zana shaitan lati ogun gumbe waya sai shaitan ga ajaba ada ya kondo ci ya ce wa ga umaru ya beta ya na shaitan ga ya kondo ci ya shaitan Allahu akbar annabi Muhammadu gagan nan sallallahu alaihi wasallam hadisa da imam Buhari bai musulmi na Sa'd ibn Abi kasu gobe na ga gwa hadisin nabi sahaba mu ci kon annabi ke ya ga yati ciwon na Umar on galla kad kana fi ma qablakum muhaddathuna mulhamun fa in yakun fi ummati ahadun fa innahu Umar ga ce zai gboro na shi zona ade muhaddasu na zai ja da fe gaga ina magana da fe na mulhamun zai ji su kwai ni ilhami na. da ga dede da tace ma mi jo dawo umaru wayo ibuna umaru wuji pade yin bi aya qur'an ji sarawi waju la shaura ya tuci so soko shaura wuji tabbata mula shaura ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam etiyen zai ja won ko e badarawa ya kun farko da wani na musulmi ji gungwa bai kafiri na ya kuna nabi muhammadu da baku ba fetti laliya su kufa mucin ga de ga yi musulmi ji da hukun na eza keta cikin bona ji bauta ya soko bera a yi zakpa ko bai shi sun cetu gobe gute ko ga gwegi madina ci gan bai maka ci ja dokwa e kuna magun yanzu magona ya kuta bu kpatu masaidu na umar da dabo ikuna nabi muhammadu gufata na sallallahu alaihi wasallam ɓata umaru dabo daga ciye kunya badaro arbe kunya tabuki ta zanna ya bi miya dini zanna ya gito ko jama'ai musulmi zanna ya gito kwa ibuna nabi muhammadu gaga tubo sallallahu alaihi wasallam wugala shawara ya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ci zai ja mu kunya badaro na annabi bin sahabu uji ga ki gwaji be zan naji zando la shawara ube sayyidina abubakar ya zuwa na dabo na ngan zando rubi uji awaze ji yana bi aji fansa bi ala asa amma sayyidina umar ga zando ro na dize yuna mutso ga za wuna ina jin bi ayi na da wannan ina ji bi ayi na da wannan amma shawara umar wa le kwafi sahaba to annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma shawara ga qur'anu citi bo ya kagore hmm. shawara zuyo ya umar oke ya nabi muhammadu shawara ya tiya ijabu fiyo ijab ga nabi hubuna ga laimiyo je babu ya ijabu dani ala cin ya ijabu ji kanga so ci fe cin ya ti kagbaya ya ganye zibo ya na umar ga ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك عدنا أن يورفن ولا يضين رأي سيدنا عمر غتوشي أكابو gabboji ji dana na ta sayidu na umaru ragan bayi na mini sai fujo zuma na umaru lo musulunci na mushiriki a ga abejebu amma jabunin gwakun a tsoma gunkun a jeje wo jibe kun arabi lugu sayyiduna umar tun lalo musulunci a lokacin jahiliya mu magaga sarawin mu made ga egma kago bi wuci mu mabe go musulunci na kago na kan face na be dwe so ci ula ji tabbata yu kendo ne itun haliyan jahiliya na a ci gaga mai zuwa ne bici je na wai halifa ya musulmi ji amma mu feji mu faci ewu ayewa e gun ewa le ayegun oyi shugaban kasar musulmi jiri fata zamani ne na ewu gwayen kiyon e hb juna wadda sudanci sarawai a ce a ga iza e hadalci yo iza ramu yo wadda ilimi wadda shari'a ya ezu na gagagan wato ya gaji haji daidai na wani lotun ya tun ila haji daidai ebe na ƙur'anu ji kpade yi gan na da na jau kakai mini da na wuce jawai ba zai tiya usara badro zai ja mu kuma da rawana gani bai ayayen ijabu na cine shawrawo mini ya bai ji qur'anu ji kwade bi wi na ga annabi sallallahu alaihi wasallam makamu ibrahim annana ga tawafi ji zo mu gun alawa laji sallah ba aya fe cinga wattakhidhu min makami ibrahima musalla bai annabi ibrahim wa sun bi cuke buto wani tsohon shi ka abu wale nga na glass na wani ba ga iga mukama ibrahim ga ila wani ila sallah ji ba iga tawafi ji zo na aya fe ci fe ya ga kabo a ci gaga ga yi mi annabi ji ugun afi ala ijaba jin aya ca ga wuce ya kabo wujin mi annabi ji nasiha aya ca ga wuce ya kabo annabi bushara belulu aljanna annabi jin bushara ga bewu amma bewu ga iza ba gina wune yi ga abu lulu a talmajusi kin da muga ba su ku ya bi ba zai tiya jali wani bai atuhu lokaci na ji mu bayi ya yi tiya shi boye musulmi jona akika lokaci na Saidu na umar ayi ba jajali na wa ishara jiya jamaji ke da jali mu dabe na zai wa gaushi teo zuma ubo sahaba jiga zai mutu ga lena zai mutu ga lena a alamar wuce ladan go ga ya e bayi na da lena umaru mai waga mushiti zumaya ajalin bo sahaba ji mai da shi gani bekin ya belili bata ga alkhairi wa alkhairi ya yayi dace ayi dace miso so ma go tin ribo sayyiduna umaru ga la yadda na ajali annabi eh, sayyiduna abubakar ya jin lokacin lajin yi sakagi lokaci a su bayi na feji mu bayi ya yi uzuni ibu e na riga ya alikawalin na jani ga ajalin sa'idu na abubakar gaji ga gayo allahu akbar ayyuhan nas ki sa'idu na umar gan lokaci na a to bayani na sa'idu na abubakar jin katulu ije gwanadana waga ya jamaji ga ya zawangi shi lokaci na so ko kaya mi na dabe kin ga dai ile hali na mi da ba ku bai batain e ka ku na mi ga ije lugwana ke loke ji da ba amma mi ga zabagin da ci lugwaye na da lamar ya ji wa fe shi zo sallah na ibn e tishi ga shi zo sallah wa gun kafiri ji wa bai kun gore jama'a ki ye ji wa je foro beto alkhairi nga baye na bayan zuyaye etiyan zemele ga yi e, alkhairi ko yi e na wallahi mi jikuti betun rayi mi da gubo na mi jikuti na da yamucin doro zumu ba na mi a ciye bi na kware zakirki mi a waya yore e zakirki ya shaga mai lagu shi yazo zai ya tinga te da gubo na na la zamuci shi yazo sayyiduna abubakar dai gaganna na daba ta jale wannan sahaba feje ba figi mutu ya gaganna zo feje ba figi sahaba na jike mun gobe, pata na yau ce alamar ya jale wajen wani kadaga na ya na wani gane wada wada ya kaku a fe gagan biyu ya ga ya khalifata rasulillah ya walifa ya tuci soko anta khairuna wa gaiza la khairu koyi yore wadda kike gaire bogo zai gabba wani tsayayi ya yi dacin ganin bai wani ga to mai agba yanzu bai fahimta mi bai ra'ayi mi wa ataru lakum khairukum wa aktaru lakum khairakum insha Allah zai ji khairi ga yana jike na na ga mi tsayayi ga ba su kuna sayyiduna abubakar Fayyi, sayyiduna usman ya gina affan ga ka bismillahir rahmanir rahim waga wuce ka zo ga ganna gaya alikawali na abubakar ya giyan abu ko hafa jina lokacin wani wagu ga yi shelu gwana lokacin wani wagu ga tun yi shauna wuce da hake bagan bai kiya mai na a'a na wasan cire jina ganwa abubakar wuga ezala shi zoyaye zuma jeliwun bu inni istakhlaftu alaikum ba'di umar bin khattab bogo yana mi wana fasma'u lahu eshitu kuwa tiwe melametu melametu umaru gabe jadalci daga debo ga fazalika zonni bi in na gai tunani na mai jiti ubana gawa jadalci daga debo wa ilmi fi fikin na game da sha'ani ubo gaza guru yo wa fedon wangi ga debo amma fahim baddala wuga bi al'amari jagba ci da gora ta ci tunna na wuladin gona ga tafa kulli mrihim maktasaba min al-ismi zawangin doro a gauga ya fi ni laifin wuga lona wal khairu aratu wala alamul ghaib amma al khairu sami kpawa ci lawo baru shi zuwa amma ke na sona bogo no gabe jina mi ke, ga waje wuce ibana mike gaiwa wale za guruji sayalamu alladhina zalamu ayya munqalabin yankalibun zai ji matibi na kuna tsa pe zo ba didi e ba didi na yi cin ba na bogo wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na ga na da ka na ga yayin mujaka zuma kibo zuma ya ajali wala so ku mu ya abubakar domin fayar yana tafaci ya sayidu na umaru ya zuwa wani rupa na rupa e e a ga waliyoyi bai fauna su kwaji na wagai tiye tuci buta allah haka ba ma epabo kun a caga su ko tura bayan amma epabo kun na watsun zuruwa rufiyu za mu wani ya bacci shi na cin yi boku numfayin wajibu don wuce su ya sayi na umargi mini giube ya abdullah nga abdallah ya abdullah ki sayyidina umar mini sahaba wuce ko da ilimi na Nwoke dai abdurrahman al-akbar wude na na hafsa na yi nabi muhammadu na sallallahu alaihi ubaidullah na na e kuna usuma lo musulmi shi zada ya mu'awiya wa ganbe sayyidina ali na babu awugiya sayyidina umar na ya ubaidullahi na muke dage fatima muke dage Asi asi na ezuwa na suku ya sami yi guri na asim ibn sayyidina umar ta halifanci wuce feza feza ya fuyefu ibn udamin al'adu ba muke hali na musulmi shiga yinin nan wawon yin zagin da ce gangin zagi ga madara ko nuna na walla da kuzu kona ne waga ilan witu sau egin zagin na fai gabe na wani ga kishe musulmi je nan wuka wuce gai sai na umaru ga ti ya ganbe algishu na fai gangan wale ya egi fai ganga su kuma ilayi e ganna na sayidu na umaru wana lawa de kauna be boya e ginne e be ti fe tungi unna na ga asim na gullo me kana e ginza ginno shi da waya waga ulula gin shi wayi shi uluga safi e giuda agbado shi ya waji tabbata ganda abu to e gi asimin na begin zagin ne umar bin abdulaziz na damini khalifa wuce ko ya musulmi jaunai ji ta kibe alkhalifatul khamis ya bu adalci na dazar lokacin halifanci wani na zuriya ya sai na umar gabu ciwo gwata ya asima na jigin zagin na yawon gama na yawa kiyan wacce bolewa be yawon jishina walbaladu tayyibu ya ba nabatuhu bi robin yi. kin wangi kan doro ga zobo muga nigi amma ka kingiya yan zaci uzuri wayo to asim egiyan sayiduna umar wayo nwoke dage rukayya nwoke dage zaidu udage abdurrahman al-awsat wacce lebani a yi tsakaniyar zagutuwani egiyan sayiduna umar a yi zagutuwani to jama'a ya bu lokaci na ilacici na lokaci da bi ba su ku ya bi ci gaba ya goro itayen sahaba wuce kwanan gani sayiduna umar radiyallahu anhu na musulmi jijin mubariya na shi fana sayyiduna abubakar ja ajalina sayyiduna umar maguta mimbari cewa wuce idan na ji mu bayiya ji wuji bayani dai gwargwado ya kindu na tsariyar hukuncin ya daza da ganibe musulmi shi na wa bayani ce ya fahimci kinwa jijina kinwa fedu na. to yi ga bayanin wuce bai tiyan hutu ba nujin ya zawon gishi yankin da na wadasa da bi halifanci na zumanala halifanci don gona wa ga ya zawon gishi kin da na sayidu na bakar wato ga ya zawon gishi fano ga halifanci na wa buta min bari ta wancin da ya toci watoci ki sayidu na umar fai gabe jamajin ga ya ayyuhan nas ya yi zawon gishi mifa ni ya yi ya imani jigan bemi ya mitumi ga alahuma inni galizun falayini so ko ya e zami yau na de na masarawina so ko amilafi zai dabuna ta amilafi zai dabuna da ali ta atika bi muwafaqatil haq zandoro na ga mitu wa soko na soko lugan dabun e yi ga lugan da tsanani tubo zandoro na ta ci gaskiya wannan ibtiga wajhika wa darul akhirah su ko na jin na je tiya fuskawa wo gan be kiyama wai so ko algilza wa shidda ala a'daika wa ali di'ara su ko me wago tamira be nagbe be tsanani etiya maki yojo gan be fasiki gan be zadidiji gan be bina kuntici so ko galuba be dabu ya shi ba wa duwayen sahaba wuce kunna su ko amila sai so kowai zamiyo na tarabe yau tsanani na amila sai zabu dace ya zaki kisi abiki ya ga takwa gaskiya wani lugon dabun ya wa mola mai wala fi zaji tsanani ya maki yau jona be fasa kishi na mi gaji zuma ya za shi ma ni labata ki ta abu a ta gai waye zo shi cewa amma wai tishi zandore je na bauna wulugu e gani na yiwo na yiwo na yi difaskanci walugwa na jiruza ewa ewa a can mulki gani gala ji nabi muhammadu ya sallallahu alaihi wasallam a gaba sassar halka linan wa A nabi shalu maji zo etiyan linan ebuda wa shidatan. bai tsanani za kirki ji nabi ya dago bayani za ban ji mawaji juji tsanani lo ba a tare wa mito galugwai giwo jani ya ma ndoro ne lotu na elotu na ya shi zurubi wani na ma dabu na dabu lobu yi mi wa ci ga amma yi mi wa ji sallah wa ji na bu ne wa lotu faskanci wa ila ga wuya su ko wato amma na to shi na dago wona ewa e gi e za ge o je tiya da je na bana oga o da je ga mm e bu dan na to ga je ga tiya wa e ko su ko su ku ci be ci ne sai dina umar fe ganga alahuma inni shahihun so ko mi amilafe za twara etin wa bukata zai ji dan ewa wuce na ngo ci dole wa yiza ya zai masu masiba ga bai dena iza ne fi mulki wa da ji a bukata ya wuce arziki na nga so ko mi amilafe za ya zai ewa eti masiba na jida na mu nga da to anna na mai to ya na so ko ga lugwa ji ban na da to ma mi tuken do na gwaina mi ga ji tafsiri ma man ga ji ne tiyari yawa man man ga ji bawo ma wale ga yazo cha ji tara kan da cha ma ta man fu yi giyo ri yo eta ya mu ya leo nga so ko ga lugwa mi tara irin na ma hmm, za guruji magaga nga mu ci na mai ji pata na so ko lafiya bo bo mai ji ebo wayan kiyama ga Allahumma zukuni hafdar jana sukuta miragan bi tadai lugwa mi dabu walin aljanib lil mu'mini na ga mu'mini wa wani su kwami lafi zai dakta lobana ga lugwa mi ta tabu wai ba duwan na funala halifan ciyuna Allahu akbar to sun tsun gaga na ya wugwa ga kendo na sayidu na abubakar ganshi zo bai yi kpani ta ne gabo zai wa guda zunta wani bugun wa jagora ji wangi in ji zawangi jagora sa arziki ji bata wawaye zamai ziyan zamai sayidu na umari wa adalci laji tabbata zawangi ji wa mai jele zawangi ji wa mai jele har tukwa bana hatta wani layin doro miniya baitul maliba ba sai kaya na tsohon fa lokaci ya gbanfere na bai lokaci ya ba na gwina kaya wuce a fera kun na lamini ya zike musulmi jau duki ya zaka ci fe tuzan a mula gwato a indoro ga mai tisho a ci gaga to arziki na mawagi na adon tsoda zai yi talaka ta ci na kiya kun bukata wa bai iyali uji fondoro ga bayomini ya arziki ya musulmi jibo kin da dai ba waya gabana shugaban kasa idana hujji na zace gana an gaule ne wuya ya ciji na. wa la zan zo makwabi ya e wade ne tiyana e la wuke bukata ya iyali aji me harka shi na wuce wata tinga kai wona aji shira da zalo abuja ne wa mucin haku talaka yin gito gutu ndo ci miliyon guta do abuja shi ga baya gafana shugaban kasa shi e wa guguru arzikin ofin lana yi na kun talaka bukata yi tatacin da akika na umar wujiza wani jagora etiyan alkhairu etiyan sayo wula na wuya alamar jade zuta za wani jimaminci layu tun na ga yi gwargwaro etiyan halifancin na umar bo ga ba su koya bi ba zai tunaji wulota halifancin wani gwargwaro ne ganin social barkudu. bai ga cimci na so ci fagan bai yi su kugoyen sahaba wuce kwanna tsoci bai bai yi subhanaka da hama bi hamdik ashadu an la ila illa an astagfirka wa ilaik alaikusura